Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. sauraronmu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 20 ga watan Afrilun shekarar 2019. Tacaccen rahoton Robert Mala kan katsalar din da Rasha ta yi na kara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka na da da na yanzu suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016. Ko da akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton na Mala da ma'aikatar sharia Amurka ta fitar a ranar Alhamis. ya zama gargaɗi kan cewa yunkurin da hukumomin moscow ke yi na kassara tsarin demokradiyyar amurka na nan yana ci gaba da faɗaɗa inda kusan za a iya cewa sun yi nasara sai dai a jiya juma'a jami'an rasha sun ci gaba da masanta zargin cewa sun yi shishigi a zaben amurka na 2016 inda suka yi buris da ɗaruruwan shafukan rahoton na mala da suka nuna hujjar cewa lallai rashin ta sa hannu a zaben a wani taron manema labarai da ya gudanar kakakin shugaba vladimir putin dmitry peskov ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba a daidai juma'a ne shugaban kwamitin majalisar dokokin amurka mai kula da fannin shari'a jerry nadla ya aika da takardar neman a basu cikakken rahoton da kwamitin binciken na mala ya gudanar congress must get the full unredacted report ya ce ya zama wajibi majalisar dokoki ta samu rahoton wanda ba a tace ba hada da hujjojin da kwamitin bincike na robert mala ya gano hukumar lafiya ta duniya who ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaƙi da cutar ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a lokacin wani hari da aka kai kan wani asibiti da ke gabashin ƙasar. kasar wasu mayaka dauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke butembo ɗaya daga cikin yankunan da cutar da ebola ta fi kamari suka kashe richard mazuko ɗan asalin ƙasar kamaru sannan sun raunata wani jami'in lafiya ɗan asalin ƙasar ta congo tare da wani direba a cewar wata sanarwa ta daban da wakilin sakatare na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta congo ya fitar ibrahim salsfal babban jami'i ne a hukumar ta who Ya ce muna fuskantar kalubale da dama kamar matsalar tsaro inda aka kashe akan kashe wato akwa shekaru da dama ana kashe mutane da batun samun ruwa mai tsafta da ingantaccen ruwan ilimi da sauransu wannan hari na asibitin shine na baya-bayan nan da aka kai kan wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar ta ebola a matsayin martanin 'yan bindiga da ke nuna rashin yadda da ayyukan yaƙi da cutar ta ebola da ƙasashen duniya ke yi ana sa ran shugaban 'yan adawar sudan ta kudu rek machar zai je juba babban birnin ƙasa a ranar 12 ga watan mayu domin halartar shirin kafa gwamnatin wucin gadi da za a yi ta haɗaka kamar yadda aka amince a shirin zaman lafiya da aka farfado da shi na watan satumba. sai dai jam'iyyar splm ta bangaren 'yan adawa ba ta faɗi takamaiman ranar da machar zai isa birnin ba ƙarƙashin sabuwar gwamnatin da za a kafa dai machar zai koma mukamin sani na mataimakin shugaban ƙasa sai dai wani jami'i a jam'iyyar ta splm ta bangaren 'yan adawa ya ce har yanzu ba a kai ga cimma matsaya ba kan shirin samar da tsaro ga machar da mukarrabansa wanda ake kokarin kammala shi nan da karshen wa'adin watanni takwas da gwamnatin ta wucin gadi za ta yi aiki lamarin da ake hasashen zai iya kawo cikas ga zuwa machar birnin na juba wani mai magana da yawun jam'iyyar ta splm ta bangaren 'yan adawa ya ce muddin ba a samar da matakan tsaro ba to babu shakka machar ba zai je juba ba sai dai ministan yada labarai a sudan ta kudu michael mckew ya ce rashin zuwan shugaban 'yan adawa zai iya shafar yunkurin da ake na kafa sabon gwamnatin haɗakar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc al'umma ƙasar masar na kada ƙuri'ar raba gaddama kan ko a sauya kundin tsarin mulkin ƙasar sauyin da idan aka amince da shi zai ba shugaba abdul fatah al-sisi damar ci gaba da zama kan karagar mulki har sai shekarar 2030 an fara kada ƙuri'a ne a jiya juma'a kasa da mako guda bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince da wannan mataki idan kuma har shirin sauya kundin tsarin mulkin ƙasar ya yi nasara hakan zai kara wa shugaban kasar karfin iko da kuma baiwa dakarunta damar zama cikin unguwanni a kasar ta masar har ila yau hakan kuma na nufin wa'adin shugaban kasar zai zama shekaru shida shida maimakon hudu hudu tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. masu saurare Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar mu Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke Boston a nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji karashin hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata. Akwai wani abu yanzu da ya dan ja hankali na zuwa gare ki shine yunkuri da kika yi na kawo wa mutane tallafi tun daga kasar america menene ya dan susa miki rai ne da ya sa ki kai wannan yunkuri a shekara 2014 da aka ɗauki yaran makaranta 'yan matan makarantar chibok sai shugaban ƙasa mai barin gado ya neme mu zo mu yi kwamiti na president a taimaka a ganin da za a samu su muka yi aiki ne kusan wata shida muna kan aiki a tafiye-tafiyen mu sai na gane akan cewa akwai rashi rashin nan kuma yana da nauyi rashin nan yana da yawa rashin nan ba mutum ɗaya ne zai iya taimaka rashin nan ba rashin nan namu ne duka ba na mutum ɗaya da yake rashi gaba ɗaya ba na koma a shekara da goma sha bakwai wannan shugaba mai cin gado suka neme mu zo saboda an ɗauki sojoji an kai su a sharantar da su saboda suna take hakkin 'yan bil'adama Ina kiran shi human rights abuses sai na zauna ne ta wasu wasu ina shawara ni me zan yi me zan iya yi in taimaka to da ga wannan irin rashin sai na koma can gurin yara na ta wasu wasu me ni zan iya yi me ni hawa zan iya yi ba me ke zake yi ba hajiya madina ko hajiya aisha a me ni zan iya yi in yi taimaka ban na farko shine muna son mu ta addu'a Allah ya kashe mani wannan maganan boko haram wannan fitina da muka samu a arewa allah ya shigo cikin maganan nan iyaye mata da iyaye maza da suka haifi yaranmu mu gansu sun girma sun zama mutane sun canje mu kasu mutu suna yara kasu samu tsatsauran ra'ayi na biyu kuma wani taimaka wani agaji za mu iya bayarwa to a cikin wannan tunani sai na gawa yara na na ce duk mu shiga ɗakunan mu duk wanda yake da kaya da ya sati biyu bai amfani da shi ba ba kayansa ba ne don akwai wanda ba su da shi sam sam sam suna tafiya tsanara in kayan kicin ne na cizon zan je in bincika to a hakan nan muka fara tattare tattare sai wata kawata mai suna suzi sai to ta sami ina ta baturiya ce ta sami ina tattare ta ce ah, za ki tafiya ne na ce mata a'a ga abin da yake zuciya na to kusan sati zuwa sati biyu sai gata da mijinta da babbar mota ana kiranta su baban da dan makullaye guda hudu na mota guda ta ce min to ga waɗannan mukulla da ita da mijinta gudumawan su kenan abin da nake yi sai suka kawo miki mota suka kawo mota akan cewa an hada cikin kayan agajin da za kai don za mu kai inda za mu kai a najeriya kenan to inda aka fara samun mutane sun fara ji daga ita da 'yan uwan mu mata aka fara faɗi gaba ɗaya garin da muke ana kiran shi lincoln massachusetts a america suka fara wannan ya kawo leda wannan ya kawo kwali wannan ya kawo jaka ana kiftawa da bismillah a cikin wata ɗaya mun cika garajin mota ya fi uku ya yi ambaliya to an tashi <laughs> ana so a yi abu kaɗan gashi ya wuce da ake zato sai muka ce to ya za mu yi mu kawo kaya wannan doguwar bayani ce da ba zan iya shiga cikin ta ba kaya ya iso Najeriya kaya iso Abuja mota ta iso Abuja sai muka ce to yanzu ya za mu yi su waye za su samu wannan kaya mu a namu nufin a kuma namu addu'a wanda zai samu wannan kaya zama kamar ka ɗauki kara ka ba mutumin ya kamar ka ba kare karen mota ne ko kuma ka ba wani arziki ne irin su muke so su samu wannan kaya ban masu mu tara kaya wa mutum ɗaya ko mutum biyu kayan da muka kawo ɗin saba'in bisa ɗari kayan sawa ne da kayan wasan yara ana kiran shi da turanci toy toy da kuma kekuna akwai barguna masu ɗimbin yawa akwai zanin gado wasu daga cikin kayan akwai kayan kicin akwai kayan ɗaki na azurfa ma suna nan dewa akwai kayan katifu masu yawa akwai abin da ake kira gidaje da ake sawa a waje tent tent akwai kujeru masu ɗimbin yawa akwai furniture furniture akan kujeru din akwai sleeping bag akwai kayan sanyi a yanzu nake magana din nan kayan da muka cire bai kai ɗaya bisa goma ba amma mun mun samu kayan fiye da mutane dubu uku da muka sassaka to yanzu da hankali an kai na mutane na bangaren jigawa da na kebbi da na sokoto an kai na nasarawa um, nasarawa wato ana kiran ƙauyen su suna ku an kai wancan an kai na toro a ƙasan bauchi amma wato a wannan har yanzu ba mu kai ko ina na wannan kaya ba har ila yau don muna ƙoƙarin mu ji shawara mu san ba wai muna so a yi shi da sauri sauri ba ne a'a muna so a kai wanda ya kamata su yin bukatan abubuwan nan za a kai musu to a cikin shawarar da muke ansa a gurin jama'a muna so idan sun san irin waɗannan mutane ana gaya mana ba dole sai a kama mu mu kai ba idan muka tabbatar da wanda ya ba mu suna daban wanda zai kai kaya daban don kar a samu sabani a ce an tara kaya guri guda to mota kuma muna kan shiri amana neman shawara da za a yi da mota da ɗauki mota an kai shi ƙauye an ba su ni. ne to watakila a ƙauyen suna bukatan alli ya rubutu akan allo ko kuma suna bukatan salga ko suna bukatan ruwa ko magunguna to muna dai kan neman shawara akan ya za a yi da mota idan aka kadar da ita kudin ya biya wannan bukata bisa bidin lahi to shine har yanzu ana kan wannan shawara abinda muke yanzu kenan kwantena nawa kika shigo da su kwantena ɗaya ne mai kafa arba'in ana kiranta 40 feet container a kuma da kuma mota kuma daban To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar mu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Inda a ce da yadda abin ya faru wani samai da hankali to gaskiya da an ci galaban abu amma sabanin haka sai gashi yana ta karuwa ne yana ta'azzara ta kai ga har gida gida har gari gari ake bi ana samun mutane ana tafiya da su kuma hukuma tana ji tana gani amma har yanzu ba abin da aka yi masu angonni in ba manta ba to nawa ake samun masu angonni da dakatai da hakim suke da hannun gini da a wannan magana an kai yanayi da fa kora ake yi zuwa ake a kori mutane a kona garin su wanda aka samu a kashe su a dafa da hannun wa'ansu kuma sun a ce an kasa wani abu ba za a zargi a kan shugaban kasa ba dole ba ci gaba da ganin laifinsa kuma muna faɗa haka ne don a gyara ba wai don cewa ba ma kaunarsa ko kuma dan arewa bane dan gwamnu ba. jama'a muna fatan mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. majalisar masarautu ta jihar zamfara ta yi taro na gaggawa domin tattauna abubuwan su shafi tsaro musamman bayanan da ministan tsaro brigadier masu dan aliyayi na cewa manyan sarakuna a zamfara na cikin masu taimaka ma ta'addanci da 'yan ta'adda a cikin jihar saboda haka shi ne muka zauna muka tattauna eh, nauyin wannan bayani muka nuna damuwanmu da cewa irin wannan magana za ta hito daga wannan jami'in wanda yake shi ta shi dan jihar mu ne wanda ya kamata ce ya san abubuwan da ke faruwa a tsakaninmu. To wannan murya ta sarkin Fulanin Bungudu mai girma Alhaji Hassan dan Fulani ne daya daga cikin manyan sarakunan gargajiya na jihar Zamfara wanda suke cike da fushi da kalamin da suka ce sun je na fitowa daga bakin ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali wanda shi ma dan Zamfara ɗin ne inda suka ce sun je yana cewa wai akwai hannun su sarakuna din a cikin tashe-tashen hankulan da ke addaba jihar ta Zamfara. Shi da muka kira shi da cewa a gaggawa ya nuna ya faɗa ya kira ko waɗanne sarakuna ne ke wannan aikin saboda bai kamata a ce abu ana kashe al'umma cikin jiha sannan a ce an samu wasu da aka ce suna taimakawa 'yan ta'adda ko me mukamin su a ce ba a fito da su ba a ce kawai ana bin kafafen duniya ana faɗi idan bai hito ya faɗi waɗannan sunayen wanda suka wannan aikin ba to muna ganin cewa ya dai abin gaban kashi ne domin ya ɓata ma ya ɓata mu sarakuna suna kuma ya kauce ma kasawarsu ta kawo ƙarshen wani al'amari saboda muna kiran shi da a cikin gaggawa shi faɗi ko su wani sarakuna ne suke wannan aika aikat domin a ɗauki cikin da ya kamata. shi kan sarkin zamfara ɗin alhaji tahiru muhammadu ahmad bai ma a nan ba ya ce sun jawo minista mansur dan alilayi tare da gita mushi sharaɗin cewa ya sauri ya je magana nan tashi in ba haka ba kuma na mu zo mu ba da mai da martani bisa ga batanci da aka yi mana ji wani ɗanmu daga cikin ɗanmu abubuwan da aka ce gaskiya ba mu ji daɗin su ba kuma muna jiran shi mu ji an da zai bai da wannan abin ba haka ba akwai matakan da mu ɗauka na ladabtewa wanda mun san da mu irin su saboda ɗanmu ne wakilcin mu yake yi. to mai girma sakin zamfara kenan alhaji tahir muhammad ahmad to sai dai kuma ita kanta gwamnatin ta jihar zamfara ta tabbatar da cewa akwai hannun sarakuna ko da kuwa kananan sarakuna ne kamar da wakilin mu murtala faruku sai yana ya jiyo to sai dai kuma gwamnatin jihar ta zamfara ma ta tabbatar da wannan zargin inda ta ce tana ɗaukar matakai akan wannan al'amarin ta bakin kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar bello muhammad dan kande a wannan zargin da ake na wayannan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikin garinsu amma dai akwai ƙananan su wayanda a can ƙasa wayanda su ne canza wata talaka wayanda hidimar tasa suna cikin wagga da nura ganin suna tare da su suna gudun kan su yadda abin da suka so su zan su gudun ba su ne suna ganin suna yi take su suna ɗauke su sai su yadda da ba su haɗin kai kuma duk wanda mun ka samu da hannu ciki don kana gudun tsoron a dan ta'adda ya kashe suka yarda abin da suka so duk mun saukar da su muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce ka goya dan ta'adda baya ana cutar da mutanen da ke kankewa shugabanci. muryar kwamishinan kananan hukumomin jihar zamfara bello muhammadu dankan da ke nan To dama wannan rikici na zamfara da sauran tashe-tashen hankulan da ke addabar jihohin arewacin Najeriya ne muke muhawara a kansu a wannan shiri na tsaka mai wuya. Inda a yau za mu kawo muku kashi na biyu na fafatawa da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu da kaya ya shirya mana a tsakanin lauya Zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja Manjo Yahaya Shinku. Yau za mu tashi ne daga martanin masu fafatawa din kan magana da shugaban kasa shi Muhammadu Buhari ya yi game da ita jihar ta Zamfara. a shugaban kasa in kasa ya shugaban kasa ai ya magana a jiya abinda shugaban kasa ya faɗi cewa da farko ya nuna juyayin shi da bakin cikin abin da ke faruwa a arewa musamman jihohin zamfara kaduna katsina da wannan yankin arewa maso yamma na najeriya baki daya musamman har da arewa maso gabas Najeriya. Gaban kasa ya yi cikakken bayani wata duk mai hankali wanda kuma san halin shugaban kasan nan kan cewa ba mai wudari ba ne ba ba zai yi magana kai don ya tada da muku rai ba a abin da ya faɗi gaskiya ne haka ne yana rashin jin daɗin sa ya mai bayani gamsasshen bayanin cewa kullum yawan ya ne bayanai daga wajen wayannan shugabannin tsaron nan da suke aiki a ƙarƙashin sa a kullum sai ya kira su kullum sun kai suke ku zo na yake ciki a wuri kaza na ji kaza ya faru wani mataki ko dauka duk suna mai bayani to amma da wani rauni ba da raunin shugaban kasa ne rauni yana yara ta raunin nan yana kan shugabannin tsaron nan ne su ne kamata su kara maza ɗaimi su kara daukan ba matakai su ba gwamnatin nan tallafi a magance wannan abu cikin gaggawa a manja shin ku kusan da ka kawo wannan maganar na san abin ya taso ne daga wani mutum da aka kashe a Lagos wani Kolade Johnson da shugaban kasa ya nuna damuwarsa aino sai aka ga mutane a yanar gizo suna cewa ba a damu da mutanen zamfara ba wajen ku ka gamsu da wannan damuwa da shugaban kasa ya nuna yanzu akan wannan lamarin? To ni a nawa hange da fahimta kamar da ba da sai wani bayani wanda yake koya aka yi aka je aka dawo dole ne a daura nauyi akan shugaban kasa. In ya goce yana cewa ai su jami'an tsaron ne ke da alhaki in ma akwai wani rauni su ne to ai shugaban kasar ne yake da alhakin duk inda ya ga rauni ya hanzarta sauya wanda ke wannan wanke da mukamin ko wanda ya daura wa amana ya tabbatar da wannan gurin. Ba lallai ne a ce misali in kwamishinan 'yan sanda a wata jiha yana da rauni shi shikenan ana samun matsala sai shugaban kasa ya yana kallon shugaban yan sanda na kasa baki ɗaya sai abin da ya dama ba ya nuna mai mutanen ka ba sa aikin da suke yi saboda haka kamar kai ne baka cancanta ba kai ne ka ba da dama zan canza ka zan dau mataki ko ko akwai abin da kuka nema na gudanar da aiki ne wanda gwamnati ba ta muku ba ku gaya min in ya so a samu kan wannan al'amari a magance shi babu ta inda shugaban kasa zai tsira daga zargin da ake yi kuma musamman al'amarin da shafi jihar zafara ba fa yau aka fara ba ba kar ka manta a matsayin da muke a cikin yanzu suke da ministan tsaro na kasa wanda yake sun tunanin kaddamar da wani tsari can bayan na tabbatar da tsaro a jihar zafara an yi kusan shekara yanzu wannan al'amari ya shuɗe kamar kuɗin da ake bukata a fitar da wannan aiki kawai ake bukata tunda an riga an fitar da kuɗin bukata ta biya shi kenan an wuce wannan zangon yanzu kuma an buɗe wani shafin eh, sabon shafi ne kuma in muka sake duba har ila yau wannan yanki wanda yake ya shafi bangaren zamfaran yana da makwautaka da jihar katsina inda shugaban kasa ya fito yana da makwautaka da nan jihar kaduna babu dalilin da zai sa a ce a ɗauki lokaci mai tsawo ana ji ana gani irin wannan abu yana faruwa ko da kuwa ma misali a ce shi shugaban kasan yana jira ne su wa'annan shugabannin tsaro su kawo mai wani tsari ai an ɗauki lokacin da ya kamata a ce a wuce haka a kullum ana kisan mutane ne ana magana da in ana garkuwa don a bada kuɗin fansa ne an kai yanayi da fa kora ake yi zuwa ake a kori mutane a kona garin su wanda aka samu a kashe su a datsan da hannun wa'yansu sannan a a taɓa da su daji hukumomi suna nan kuma sannan a ce an kasa wani abu ba za a zargi akan shugaban kasa ba wannan yin shirin da ka kafin ka tabus in aka yi la'akari ya faru na wannan mutum ɗaya da aka ce an kashe a Legas har ana zargi an kamo ma wanda yake da hannu akai za a hukunta shi shugaban kasa yana iya shiga ta kafafen labarai ta hannun masu magana da yawunsa yana ta'aziyya yana jajantawa wannan iyalai waɗanda wani al'amari ya shafa wallahi tana wannan abun kunya ne ga irin kasa irin wannan ta yadda irin kisan da ake yi bai damu da ya ce ma ya je ya tabbatar da ta'aziyyarsa ga irin lungunan da abin da yake faruwa ba ko kuma ta hanyar masu jami'an da suke yada labarai a madadin sa ya ce ya yi wa mutanen nan ta'aziyya ba dole mu ci gaba da ganin sa kuma muna fata haka ne don a gyara ba wai dan cewa ba ma kaunarsa ko kuma dan arewa bane dan gwamnu ba. Barisa Zubairu na mama kana kusa me za ki musa musa ra'ayi a wannan linkan da shi ofisa. don a kasan da aka yi na lagos na da an kisa a lagos shugaban kasa jazance musu ta'aziyya ya wannan ya wannan zan zamfara da ake da tunan kullum ana ta'aziyya kai dai kawai abin da yake son a fahimta akan wani al'amari ne ana son a siyasantar da al'amarin zamfara ne kawai ana son an sa siyasa a ciki ana son a sa siyasa a ciki Kuma in ce an ma sa siyasa a ciki don babu yadda za a za a ɗauki maganar Lagos a cikin na shi na zamfara. Zamfara tuna ya yi kamari ainin a kullum kokari ake a cewa an sha ƙarfin abin. Amma baya ga haka ban ga dalilin zai sa tsoki magana kawai a sa a kansu shugaban ƙasa ba. Akwai wani magana da ya kawo ita kan ba da martani a kai musamman maganar masu ungani na son game da mu baya kaɗan kai hakuri masu angonni in baka manta ba to nawa ake samun masu angonni da dakatai da hakimi suke da hannun gini a wannan magana don a can baya ofisa yana faɗin cewa ba su da abin da za su yanzu ko sun kai eh, nan siri ana iya zuwa a far musu ba wannan ba haka ba ne ba hakkin tsaro ya rata a wuyan mu dukkan mu 'yan kasan nan talaka da basaraki da kowa saboda haka idan kira da shugaban kasa ya tsara ya tsara daukan matakai kwarara wani wani abu ne dole ne a shugaban kasa udiri yana fama da yakin yan ta'adda na arewacin eh, arewa maso gabas ga wannan ya taso wannan kan ma ba ba ba wai kawai zama aka yi aka kyale shi ake kallo ba a'a ana namiji kokari kullum mu ana namiji kokari kan al'amari kamar da na faɗi ne kawai mutane ne suke su amfani da a su fake da wannan maganan Lagos kawo cikin maganan da cikin maganan nan muke a cikin shi saboda wasu da na daban su ne ba su yada yawwa Wajen shinku akwai su ma kansu gwamnoni a jihohin su sune shugabannin tsaro kamar yadda shugaban kasa yake babban kwamanda na askarawan kasa baki daya. kwanan nan mun ga gwamnan kaduna malam nasiru ya rufai da kansa ya fatattaki su masu a satar mutanen na a hanyar kaduna me za ka ce kan wannan abin da mutane na ga suna ganin babban kokari ne da ake yi wani kokari a nan wani irin kokari hanya ta hada shi da tafiya ya zo wanda ke tafiya da irin wannan tawaga ta jami'an tsaro don ya zo hanya ya tare da an ce an tare in bai wuce ba ai abin kunya ne yan sanda motoci nawa ke bin sa mutum nawa ke dauke da makamai manya-manya makamai da suke bin sa a matsayin escort amma ya mako ya juyo baya ya dawo kaduna ya tsorita ai yayi gaba kuma ya samu yayi yi nasarar tafiyar ta ai to a ba haka bane maganan gaskiya ka sani na daidai motocin da suke hawa proof ne a sashi baya ratsa su jami'an tsaron da suke tafiya da su jami'ai ne waɗanda an tabbatar da horonsu an tabbatar da kayan aikin su kafin a hawa hanya kuma musamman wannan ya faru ne a lokacin da shi da kanshi ya san cewa hanyar nan ai kwana biyu su ma masa cewa ba a tara mutane sai gashi kuma a ranar shi da yawa hanyar ya je tara ashe da gaske ana tara mutane saboda haka ba za a ce wai jami'an tsaron da suke tare da shi ba su yi kokari ba amma ba wani abu da a zuzuta ko a yayata ba ne yanzu ga hanyar birnin gwari nan ta gagara ba abinta ai ba magana ba ne na cewa sai tafiya ta kama su kawai za a je a ce sun kai farmaki ko kuma sun kore mutane da suka to bari mu tsaya nan sai mun dawo mako gobe Allah ya mu zo mu ci gaba yanzu muna gode wasu bakin namu wato barista Zubairu na mama da Mejo Yahaya Shinku tare da shi wakilin namu Nasira da Mulhaka da ya taimaka ya shirya mana muhawara a can Abuja cillo mana ita nan Washington a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne a DC din mun ba ku lafiya. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauri kake ta yi wai ina zaka je ne ce tuwon girma miyarsa na nama ne kowa a duniya da irin baiwarsa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaƙi ne wancan ɗan kasuwa ne wancan kuma wane bashi wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyukan ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo